A sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma a wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma Niya FM duk dai a Nijar din. Kuma za a iya jin mu kai tsaye a Facebook Live yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba biyar ga watan Afrilun shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar laraba muna taɓo harkar siyasa ne da shugabanci na gari a yau magana ce ta yadda ya kamata wasu hukumomin gwamnati guda biyu su haɗa ƙarfi don wayar da kan 'yan najeriya yadda za su dinga gane duk wani abu mai kama da ta'adanci tare da kuma miƙa rahoto don inganta tsaron ƙasa wannan ce ta sa shirin yau da gobe tattaro kan shugabannin hukumomin guda biyu don wanda na wayar da kan jama'an najeriya ne da kuma rundunar tsaro ta najeriya don jin yadda za su wa lamarin kada mutane su zama na masu sake don su manta baya sai ka zo ka je ka samu masallatai an zo an yi sahu an cika amma ba a ɗauki matakan da ya kamata idan mugu ya nufo ya zo ya tafo da mugun nufi a ayin kokari an tare shi ba ka gane mutane suka manta baya a cikin lokaci kankani abin alfahari a gare mu shine ɗan najeriya sun imani cewa sojinsu da sauran jami'an tsaro suna iyakar bayan karinsu su ainihin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da muke fuskanta da shi muna aiki ne domin don allah domin nauyi ne ta Dan iya ma sai da ya ce wani abu sannan za mu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. To mun tambaye ku a shafin Facebook da Twitter din cewa ta yaya kuke ganin ya kamata hukumar wayar da kan jama'a ta National Orientation Agency ko kuma NOAA a takaice NOA kenan da rundunar tsaron Najeriya su yi aiki tare don ƙara faɗakar da jama'a yadda za su yi saurin gane ayyukan ta'addanci ko kuma wani cas da ya zo kusa da su domin kai rahoto a tsaron ƙasa. Sakon farko daga Sama'ila Ahmad Dukke ya ce tabbas yau da gobe ni a gani na hanya ɗaya ce wato a samu wata hanya wanda al'ummar idan sun ga 'yan ta'adda su rika kira ba tare da kamfani ya caje su ko sisi ba. sai sada sa'idu daura ya ce yau da gobe hannu ɗaya baya ɗaukar jinka ya kamata hukumar wayar da kan jama'a su haɗu da rundunar tsaron najeriya don tattauna yadda za su gudanar da aikin tare ba tare da wata matsala ba amma fa wannan aiki na samar da tsaro a yanzu ya zama na kowa da kowa da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai don tona asirin duk ɗan ta'adda da ya shigo cikin jama'a don aikata mugun aikin su sai haruna isa ya ce ai mahukuntan su ke da matsala idan ka kai musu rahoto to fa kai ka shiga matsala sai safiyanu gumar zangon daura ya ce ai nowa da rundunar tsaron najeriya za su iya haɗa kai don gano masu ta'addanci amma sai sun haɗa kai da al'umma ne za a samu nasarar gano 'yan ta'adda masu kai harin ta'addanci cikin al'umma Sai Abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe. Hakika wannan maudu'i naku yana matukar birge ni domin kuwa kun taɓo mana inda yake mana ciwo. A gaskiya wannan lamari da ya kamata a ce an ƙarfafa wa duk wani mazaunin gari kan cewa in fa ya kai wani rahoto kan aikin ta'addanci ko wani abu makamancin haka to babu wata tuhuma da za a yi masa yau da gobe a tashi lafiya. sai ga gazali muhammad adc shuni ya ce yau da gobe tabbas a hakan zai samu ne kawai idan hukumar nowa ta ci gaba da daukar nauyin tallace-tallace a kafafen yada labarai irin su rediyo talabijin da kuma kafar yada labarai ta zamani wato social media a turanci su kuma bangaren jami'an tsaro su ci gaba da sa ido ga kai kawan jama'a a kowane lokaci da ma irin mutane ko kungiyoyin da suke hulɗa da su su dau labarin da jama'a ke basu da muhimmanci akan wasu ɗabi'u da ba a yarda da ita ba a cikin al'umma sai faɗi kanwar abba jaba kano ta ce salam yau da gobe hakika wannan kungiyar ta nowa tana da wata gudunmuwa da za ta bada wajen wayar da kan al'umma akan saurin gane ayyukan 'yan ta'adda muna roƙon allah ya mana maganin su sai abba sa'ad mahuta ya ce to fa a gaskiya wannan abu ne mai wahala to amma a fahimta ta ta hanyar faɗakar da mutane illar shiga kungiyoyin da basu dace ba da ma kai koken duk wanda basu gane mashi ba ga hukuma sai ibrahim muhammad karasuwa ya ce yau da gobe hanya guda da za a bi don al'umma su ba da gudunmuwa hukumar nowa a wayar da kan al'umma ta kira su jama'an tsaro da kuma al'ummar gari a kira su a wayar musu da kai a nuna musu cewa in kun ga wanda baku gane da shi ba ku gaya wa jami'an tsaro saboda su kai agajin gaggawa tun kan wani abu ya faru su kuma jami'an tsaro kada mutum ya zo ya gaya musu su hada da shi su ce shi ma da haɗin bakinsa Sai Idris M. Idris da Maturu ya ce yau da gobe ai matsalar ita ce akwai dimbin jama'ar da ba su san ma da wannan hukuma ta wayar da kan jama'a ba wato nowa. To kun ga kenan za a samu matsala wajen fahimtar da al'umma har su gane ita kanta kungiyar balle su kai mata wani rahoto na tsaro. Sai Ahmad Suleiman Bajoga ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Kamata ya yi su haɗa kan jama'a musamman ma matasa su zamo suna yin aiki tare. Hakan ne kaɗai zai taimaka wajen cimma wannan buri saboda Hausawa suka ce mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. sai ba guda haruna ya ce yau da gobe ikon allah wannan batu yana da matukar muhimmanci to amma jami'an tsaro a najeriya abin tsoro ne su saboda duk lokacin da ka sanar da wasu muhimman bayanan sirri to daga baya kai da ka ba su muhimman bayanan to sai ka yi sa'a za ka tsira da mutuncinka saboda ni na sha gaya wa jami'an tsaro abubuwa amma ba sa daukar wani mataki asali ma su ne za su gaya masu laifi ku yi hankali da wani yana kai karar ku a wajen manya a takaice wani mai laifin zai zo ya dinga yi ma dukan iska cewa mun ji kai ma ka zama ɗan sa idanu. sai umar adamu katagum ya ce salam yau da gobe ni a ganina a wasu lokutan ire-iren wannan kungiya ba su da wani tasiri a karkara wanda hakan kuma yana kawo koma baya wajen wayar ma jama'a kai kan wannan al'amari da ake gani yana da matukar mahimmanci da al'umma don haka ina kira ga ire-iren kungiyoyin wayar da kan jama'a da su faɗaɗa ayyukansu zuwa karkara sai ahmad ladan girkau ya ce dole ne a samu haɗin kai tsakanin waɗannan ma'aikatu guda biyu nowa da jami'an tsaro sai su kuma jami'an tsaro musamman polis sai sun daina yi wa talaka ido sannan za su samu goyon bayan al'umma su kuma nowa ya kamata su dinga wayar da kan jama'a tsakanin jami'an tsaro da talakawa kowa ya san irin gudunmuwar da zai bada sai da Ahmadu Doro ya ce salam yau da gobe tabbas hukumar Nowa na da irin nata amfani ga al'umma musamman wajen ganin an yi saurin gane mutumin da ba a amince da shi ba ta nan ne hukumar za ta sanar da jami'an tsaro da gaggawa domin ɗaukar matakin da ya dace. sai halima muhammad haruna sa'idawa ta ce salam yau da gobe hausawa na cewa sai da ɗan gari akan ci gari ya kamata hukumar wayar da kan al'umma nowa ta yi amfani da al'ummar da ke yankunan da ake aikata ta'addanci don isar da saƙo a lungu da saƙo da ake aikata ta'addancin To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter at Usman underscore Manuka ya ce hakika idan za su samu wannan haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da na nowa abu ne da ke nuna za a cimma wannan buri na tsaro da ake bukata a ƙasa. Sai a tuguru ardo ya ce yau da gobe wannan mai sauƙi ne idan suka samu kyakkyawar fahimtar juna tsakaninsu kuma kowa ya fahimci bambancin aikinsa da ɗan uwansa wannan ya wadatar. sai at ahmad bajoga ya ce yau da gobe hausawa suka ce da ɗan gari akan ci gari don haka su nemi haɗin kan jama'a kawai insha allahu za su cimma burinsu sai daga ƙarshe at s mai lange-lange ya ce aiki tsakanin su kwarai zai amfani ganin cewa nowa na gefen faɗakarwa ne su kuma sojoji na gefen kare jama'a ne da zaran sun samu sanarwa to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. wato mun gode ka ta bakin Maryam ai har wato har jira nake jikin ce an gode a cigaba da aiki to ai muna so mu ji daga gare su wannan wannan da yake ka sanar wata sa'i lokaci mm. yanda yake mana cikas ba mu iya samu karanta gaba daya mm. wallahi kin san kin san wannan maganar da aka faro din nan mm. ta maganar cewa yanda za a yi ka gane hatsarin da ke tattare a gefen ka wanda kila baka san da shi ba amma ta yaya menene alamun da zaka gani ka gane ka misali hare-haren ta'addancin nan ya za a yi wata mota ta taho a karkace anya wannan ko kuma kuma ta token ya yawa anya wannan motar mm. ko kuma a'a me gashi nan dai da yawa wannan shine dalilin da ya samu kace to sa ƙara sa eh, ido su lura da irin abubuwan nan wai wai wai wai shayin shayin bobo shayo ai shayin ai <laughs> haka ne <laughs> Allah dai kyauta bari mu ji abin da dan iyaye faɗa wa aminin sa Isa Lawal Ikra game da maganar wayar da kan jama'a game da lura da ayyukan ta'adanci da zarar ya kusanci jama'a ina kan hanyar tafiya wurin ɗan iya yau muka haɗe a kwararo na ce ɗan uwa dama wurin ka zan hauro don na ji an ce yau da rana za ku yi wani taro ya ce i na ikarkacin ki gaskiya a wannan karo so muke mu tattauna hanyar inganta harkar tsaro don ko ba komai dai al'umma sa rage tsoro na ce ɗan iya yau kuma to me ka hararo ya ce gani nai kawai ya kamata tsakanin jami'an tsaro da hukumar wayar da kai a samu horo ta yadda za su haɗa kai kan kakkaɓe ta'addanci har sai an daina kashe ko da ƙwaro wato dai a dinga faɗakar da al'umma mahimmancin haɗin kai da tsarkake tsamin tsaro na ce ɗan iya gaskiya ne harkar tsaro sai an haɗa kai ta hanyar kai wa juna ɗauki kuma idan aka haɗa kai tsakanin jami'an tsaro da hukumar ta wayar da kai ko nowa za a sha mamaki don kuwa idan al'umma suka lura ga 'yan ta'adda na shirin kai farmaki za su iya taimakawa ta hanyar kai rahoto don kowace al'umma cikinta take samun kakaki sai dai kuma fa ita hukumar ta wayar da kai ita za ta ɗora al'umma akan wannan tafarki su kuma jami'an tsaro su ne da alhakin tattaki don idan akwai tsananin tsamin tsaro su ne kan ɗauki mataki saboda dama jami'an tsaron ne aka sani a fagen cika aiki musamman ma dai idan ɓata gari ko 'yan ta'adda na ta mai da al'umma al'umma gawawwaki don haka dai wajibi ne a haɗa kai saboda zaman lafiya fa an ce ya fi zama ɗan sarki dan ya ce to Allah dai ya sa jami'an tsaron da ita wannan hukuma ta nowa su aza sabon tubali wanda zai taimaka wajen wayar da kan al'umma ta hanyar jawo hankali game da buƙatar fallasa masu jefa jama'a cikin jidali masu kuma jaza wa jama'a gabza karo da ajali sannan a mafi akasarin lokuta kuma su raba sauran mutanen da suka rage a raye da muhalli wanda hakan kan bar al'umma cikin mummunan hali kenan dai idan waɗannan hukumomi suka sauya sabon fasali 'yan ta'addan da ke kisan gilla za su daina wannan mummunan badali har ma idan haɗin kai da fahimtar juna tsakanin waɗannan hukumomi suka kai koli ƙasarmu za ta iya komawa kan turbar zaman lafiya da haɗin kai kamar yadda aka san mutum can asali Bye. Eh, madalla da dan iya mm. a zauren muhawarar yau da gobe wakilin mu hassan maina kaina a abuja ya tattauna mana da shugaban hukumar wayar da kan 'yan najeriya da kuma daraktan yada labaran rundunar sojin najeriya Masu sauraro Assalamu alaikum. A yau ina tare da Darakta General na hukumar wada kan jama'a ta Najeriya wato NOWA, Dr. Garba Abari da kuma Daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar. Idan zan fara da shugaban hukumar wada kan jama'a ta Najeriya, Dr. Garba Abari. Duba da yadda sojoji suka samu nasarar fitattakar 'yan ta'adda a dajin Sambisa, yanzu an bullo da hare-haren kunar bakin wake ku a hukumar da kan jama'a ta Najeriya ya kuke kallon irin wannan halin da ake kaiwa jifa-jifa a shiyar arewa maso gabas. Alhamdulillah jama'a barkamu da wannan lokaci. A hakikanin gaskiya har yanzu akwai abubuwa da dama da ya kamata mutane su yi la'akari da shi. Duk mutumin da ya san yadda wannan shiya ta ta arewa maso gabacin Najeriya take shekaru uku shekaru hudu da suka wuce da kuma a cikin yanayi da muke a yanzu babu abun da za mu yi Eh, sai ƙara wa Allah godiya da kuma godiya musamman ga eh, eh, sojojin Najeriya. Amma abin da yanzu ya saura mana shine dukkanmu al'ummance mu zamana masu haɗa ƙarfi da karfe da kuma ba da haɗin kai ga su jami'an tsaro a tabbata akan cewan ba mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da mutane su san mahimmancin tsaro domin shi abu na tsaro ba abu ne kawai na jami'in eh, na soja ko kuma jami'an tsaro kaɗai ba abu ne wanda dukkanmu ah, a matsayinmu na 'yan ƙasa a matsayinmu na iyaye a matsayinmu na yara a matsayinmu na malamai a matsayin limamai a matsayin 'yan kasuwa kowa yana da abu gudunmawa da ya kamata ya bayar a wannan abin da a wannan yanayi da muke gani na ƙodar bakin wake da ake samu jifa-jifa to aka mataki na farko dai shine ya zamana mun san matakan da ya kamata a ɗauka na farko ka san wane ne yake kusa da kai ka san wane makwabci ne ya zo ka san wane ne bakon da yake cikin da ya shigo cikin al'umma sabo-sabo ka sani akan cewan mutumin da yake hilarka to kai ba za ka san shi ba amma idan ka yi ƙoƙari ka faɗakar da kai ka ɗauki kariya ma kanka kai kanka to za ka iya rage Eh, illar da zai iya baka kuma yi wa al'umma saboda haka kira a nan da kuma abin da mu muke kokari mai kullum shine faɗakarwa ta hanyar rediyo faɗakarwa ta eh, hanyar zama da mutane a yi musu eh, a kawo musu nesa kusa faɗakarwa ta hanyar limamai da a masallatai da mujami'ai su tabbata a kan cewan akwai buƙatar kowa ya kawo gudumawa da za mu kawo ƙarshen wannan musiba da ta addabe mu ba addabar wai ma arewan arewa maso gabacin najeriya kaɗai ba ta ta addabi najeriya gaba da a general rabi abubakar idan muka duba irin gagarumin nasarar da rundunar sojan najeriya ta samu a shirin arewa maso gabas kwanan nan na tattauna da babban hafsan sojan najeriya na ƙasa eh, laftanar general tukur buratai inda yake gaya mana cewar wannan abin da yake faruwa kamar suna nuna a san suna nan ne kuma bayan ba sa nan wani ƙarin bayani za ka yi masu kan wannan magana eh to ganin gaskiya haka ne saboda shi da ma ta'addanci ko ina a duniya ba da za a yi ainihin karbi cewa an kauda shi ko ba haka ba ko da ya san cewa din bai da wani tasiri saboda dama yana cikin alamun ainihin ta'addanci na kokarin mutane su su waɗanda suka waɗanda suka rage su boko haram da sauransu su ainihin bulla domin sun sai yanzu an gama da su tun da ba su wannan wurin da suke da yanzu suna gudu ne kuma bayan ma suna gudun suna ainihin kamar zuwa suna kai hari a biyu uku su bisa macin da sauran makoncinsu to kuma mafi yawancin su ma kamar da sani sun ainihin eh, gudu suna ainihin a cikin jama'a ah, saboda haka abin da muke gani abu ne wanda ah, ya sha ainihin yana cikin eh, in ce ainihin yana cikin yanayin ainihin su 'yan ta'addanci ah, ba manan najeriya kawai ba in ka lura ko kasashen manyan kasashe wanda suka gaba wanda suke da duk abin da kamata samu na ainihin kayakin tsaro da sauransu ana samun irin waɗannan Uh, suna shiga suna ainihin suna kai kuna uh, bakin wake suna ainihin yin wasu abubuwa wanda bai dace ba domin su ainihin gwada cewa har yanzu din lallai suna nan daram kuma bayan su sukan su kamar yadda shi uh, shugaban mai faɗa bayan sun san cewa sun kaura illa iyaka kamar yadda shi darata janar ya ainihin bayyana ɗazu shine kowa ya sani cewa wannan yaƙi ne wanda ya shafi duk najeriya kuma yaƙi ne wanda dole ne kowa ainihin ya Bude da shi domin ya ainihin gaya za a yi ba da gudunmawar shi domin mu ainihin kare irin wannan abubuwan da ke wakana a matsayin mu na sojoji da sauran jami'an tsaro muna iya kafa kokarin mu dare da rana don haka ma ake samu nasarar da ake samu yanzu in ka lura yan kwanakin nan abin ya rugu sosai kuma bayan ya rugu su ko can kwanaki din ma wanda ke kokarin su shiga saboda ainihin sojojinmu da sauran jami'an tsaro suna ainihin da sauran eh, civilian jtf Ah, suna taimaka sosai domin a tabbatar cewa irin waɗannan mutanen an ai saurin gane su ah, da kuma a saurin ainihin maganinsu ah, domin kada su su ainihin cutar da 'yan uwanmu wanda ke zama a wannan yankin da kuma kowane yanki ma da kasai. Dokta Garba Bari ina dawo gare ka. Duba da waɗannan mutanen suna shiga cikin al'umma ne kuma na yi imanin kaga wani hoton bidiyo da wata yarinya yar kasa da shekara ashirin ɗaliba a maiduguri ta ɗauka da take kamfe ɗin neman zaman lafiya wani irin rawa ne mutane ya kamata su taka a ɗaiɗaikunsu da kuma a al'ummance domin kawo ƙarshen wannan matsala a zahiri wannan shi ma zai zama ɗaya daga cikin matakai da za a ɗauka na tabbatar kan cewa an dakushe waɗannan miyagun mutane da suka addabi al'umma a matsayin ka na ɗan ƙasa abu ne wanda ya zama wajibi ka zama na mai kishin ƙasa amma kai da kanka ka zama mai kishin kanka ka zama mai kishin kanka zama mai kishin kanka abu nufi a nan shine ka zamana mai son yi wa kanka da kuma makwabta ko abokan mu'amala tamkar abin da su da kai kake so a su yi maka to a nan kaga ka sauke nauyi na biyu a matsayin iyaye dole su zamana masu sa ido akan 'ya'ya zamanin nan ba zamani ne irin wanda muka sani su shekaru 40 shekaru 30 da suka wuce ba yanzu al'amura sun canja eh, eh, eh, mutane yawansu ya karu an samu ci gaba wajen al'amura na kimiyya da zamantakewa saboda haka abin da yaranmu suke ciki kullum ya zama na iyaye suna sa ido a kai na uku shine a ba da haɗin kai kamar yadda faɗi na ɗaya wa jami'an tsaro na biyu da waɗanda suke agaza wa jami'an tsaro kamar waɗanda ake kira civilian jtf ya zama na kuma kowace anguwa kowace shiya kowane gida akwai wani yunkuri na musamman da za a yi a tabbata a kan cewa ba a zo an yi wa mutane shiga na bazata ba yanzu zaman lafiya ya fara zuwa kuma dai a ce zaman lafiya ya zo amma kada mutane su zama na masu sake don su manta baya sai ka zo ka je ka samu masallatai an zo an yi sahu an cika amma ba a ɗauki matakan da ya kamata idan mugu ya nufo ya zo ya tafo da mugu nufi a yin ƙoƙari an tare shi ba ka gane saboda abun da mutane suka manta baya a cikin lokaci kankani to kaga wannan ya kamata kullum a tabbata a kan cewa wa'annan matakai suna da mahimmanci kuma ya zama na kowane lokaci muna sawa a zukatanmu a kan cewa al'amuran nan har yanzu suna nan tare da mu mugaye suna nan tare da mu an shiga dajin sambisa an yi facali da su kaɗan daga cikinsu sun samu sun shigo cikin al'umma sun saje domin shi dan ta'adda ba a rubuce ake eh, ba a rubuce ne a gaban goshinsa ba baka sani duk mutumin da yake neman ka da nufi to zai zai neme ya maka hila ne zai dinga hilar ka har ya sai ya tabbata a kan cewa ya samu kafar da ka bari to masallacai majami'ai kasuwanni eh, asibitoci eh, tasha tasha duk dai inda mutane suke zaruwa su taru su yi mu'amala to ya zamana a bayan zukatunsu su sani a kan cewa tana yiwuwa mugu ya shiga ciki kuma eh, maganin wannan shine kullum ka zamana mai la'akari da abin da yake kusa da kai mota ce keke ne a keke na pep ne a mutum ne da yake tafiya a ƙasa da sauransu duka wannan abu ne wanda ya kamata mu dinga la'akari da su domin shine kawai Eh, eh, eh, matakin da za mu ɗauka don mu yi maganin wayan namu. General in na dawo gare ka a daidai lokacin da kuke iya bakin kokarinku domin samar da zaman lafiya a sassa daban-daban na ƙasar nan kungiyar karakin bil'adama ta Amnesty International ta zo da wasu zarge-zarge da take cewar jami'ar ku suna kakkashe mutane wannan bai dan rage muku ƙwarin gwiwa ba. A bai rage muku kaɗan saboda ai duk wanda ya san Amnesty da abin da suke a Najeriya suna yi ne domin wani dalili nasu na kansu wanda su suka sani. kuma maganar da suka faɗa kuma rahoton da suka faɗa rahoton ne wanda a ko'ina a duniya ba za a wannan wannan a ainihin yadda da shi saboda mi na ɗaya in za ka rubuta report ai dole ne sai ka ainihin gayyaci dukkan wanda ke da hannu a wannan shanun ba kawai za ka je ka tambayi kamar da suka faɗa wai sun tambayi 'yan uwan wanda abun suka ya shafe su shine suka ba suka samu bayani daga wajen su to tambayar ne shine to su wanda aka ce an sun yi wannan illai ko kuma suka sun yi wannan al'amuran su an ji an tambaye su ansa shine babu ba ji a tambaye su saboda ba a tambaye su ba wannan ya gwada cewa akwai wani manufa da su yan amnesty ke nufi a wannan kasai kuma ina ƙara eh, gaya ma duk duniya baki ɗaya cewa ba ƙasar da za ta amince da wata ƙungiya wanda ba ta zama ba ta dan alheri ko ba ta rufe alheri ga wannan kasai da take zanna a ciki sannan har a saurare su in su fi da wani report abin alfahari a gare mu shine dan najeriya sun yi imani cewa sojinsu da sauran jaman tsaro suna iyakar bayan karinsu su ainihin kawo ƙarshen wannan ah, matsaloli da muke fuskantar da shi saboda haka ba muna yi bane ba muna aiki bane domin yan amnesty muna aiki ne domin don Allah domin an nauyi ne ra taikan kuma abin da muke yi bai saba mu ainihin kundin tsarin mulki ba kaga kamar ah, human right suna zuwa jan mu ko kwanaki sun zo jan mu kan wasu manganu da suka yi suka ji ko ba haka ba don take haƙin bil'adama da su. ya sha anan gaskiyan labari yake misali kamar sojin da aka kula soja abin aka daure ko kuma wanda ya ce aka aka ainihin condemn to to death wato wanda aka hukuncin kisa amma saboda adalci na shugabanninmu da suka zo suka ce a'a maimakon a kashe su bari a ba su ainihin shekaru wanda suka gama suka wuce su suka yi to wasu da nake magana an maido su cikin aikin nan wasu wanda ba su ainihin kuma ba suka zo don human right human right suka zo wajen mu muka ce to kunji kunji kunji kunji abin da wani lamar yake da muka musu bayani suka ce wallahi sun gamsu amma amnesty ba su taba zuwa kuma ma wanzu aka ce kai kungiya ce ta mai zama kanta na kasa cikin kasa to akwai auba guda hudu ko biyar wanda dole sai ka sai ka da su na daya ba za ka shiga cikin abin da suke yi ba na kasan wannan extra suke yi ba na biyu dole ka zama ainihin kai dan ruwanka ne na uku ba za ka shiga siyasa da ake wannan kasar ba sannan na hudu ba za ka ce dole sai ka kare dokar da ke cikin wannan kasar ba kuma sannan na biyar dole sai ka girmama wannan kasai domin kasa ce kamar sauran kasashen duniya baki daya sannan kuma a sani cewa wannan kasa tamu ba da cikin aure ta faɗi ko kuma in ce first states najeriya ƙasa ce wadda duk duniya an san da ita dr garba bari in dawo gare ka ku da kuke kokarin gyara sunan Najeriya a ciki da wajen kasar ya kuke ji da irin waɗannan rahoton da suke wani cewar jami'an mu suna danna haƙƙin bil'adama bari in ɗauki wannan tambaya ta kan ta sabi biyu ni kai na kafin in shigo wannan matsayi na da nake da shi a gwamnati a yanzu ko wani rahoto da su mutane amnesty suka bayar shekara da ta wuce kafin in shiga gwamnati ni kaina na ɗauki wani rahoto na karanta kuma na rubuta a da akai amma ne muke da abin da ya faru shekarun da bayu uku da suka wanzu wannan ƙungiya ta amnesty za ta koyi darussa domin su zamana masu koyi da abin da ya faru ba su yi ba shin menene suke faɗa akan yan boko haram mutumin da zai ce maka shi addini addini addini yake yi ko kuma yana yi domin Allah ne amma zai kama dan adam ya kwantar ya yanka kamar rago ya samu mace mai ciki ya farɗe mata ciki da ta mutu da abun da take cikinta ya samu dattijo da ya fi ubansa tsufa ya zama fi kakansa tsufa ya kwantar ya rinka akwai wani taka hakkin bil'adama da ya bi wannan na ɗaya kenan najeriya ƙasa ce kamar kowace ƙasa a duniya wanda ta yana da sharuɗan tana da dokoki tana da tsarin mulki tsarin mulkin nan ya ba wa kowane sashe na al'amur da ke gudanar da al'amuran shugabanci da a gwamnatance eh, hurumi iri-iri saboda haka abinda ɗaya daga cikin hurumin da jami'an tsaro na ƙasar nan suke da shi shine su tabbatar a kan cewa ƙasar nan ta tsama ƙasa ɗaya mai zaune cikin hali na tsaro da saman lafiya sa'an nan a cikin aiwatar da wannan hurumi da suke da shi akwai kuma nasu dokokin kuma waɗannan dokokin mu mun gani mun kuma gamsu akan cewa ana kare su mu sani akan cewa a duk wani irin abu da ake na yaƙi a duniya kowane irin yaƙi ne shi kowane irin yaƙi ne shi to dole akwai abin da ake kira collateral damage dr garba bari idan kana jin wasu maganganun da suke faruwa a shiyar arewa maso gabas a batu irin na ƙonar bakin wake abin zai baka mamaki ka ji an ce an ba yaro naira ɗari biyu ya ja ta da bom an ba yaro naira dubu ɗaya ya ji harbe wani a irin nazari da bincike na hukumar ka me yake jawo irin wannan abubuwa masu ban mamaki ne To ai Dr. Garba Abari na hukumar wayar da kan jama'a zai baka an samu malam hasan Mai na kaina amma fa sai wani makon. <laughs> Eh mm, sannan kuma akwai kar amanta akwai mai fashin baki yana nan ya fake yana nan yana jiran mako mai zuwa saboda ta masu fashin baki zamu ji suke kallon wannan hukuma ta National Orientation Agency da kuma ayyukan da suke yi shin suna wayar da kan jama'a yanda ya kamata shin suna abin da ya dace shin suna aikin da aka dauke su ko kuma aka kafa su domin yin sa din ko mm. Maryam. Ka ji a cikin ma wanda suka ra'ayoyin mutane ne ya wuce mm. shi bai ma taɓa jin na ji shi ya bai taɓa jin sunan su ba eh, mm, mm, eh. to in har kai an baka aikin wayar da kan al'umma kuma kai ba a san sunan ka ba to akwai matsala <laughs> kenan ya to saboda haka za mu ji duka daga wannan sannan a cikin wannan hirar da suke yi ya tattauna da su dan ya gangara da su ne a hirar sosai yadda kowannen su yake sa eh. to sai mu kuma mu kawo mai fashin baki sai ya haɗa mu ji shin ta yaya za su yi aiki ka faɗa da ka faɗa domin duka a gudu tare a tsira tare a ƙasar. eh Allah ya sa mutane su daina sake hmm? yawa da ka lura ka bude ido eh yanzu kan duka duka anan zamu tattara domin lokaci wai ba zai fi bar mu ba safinatu na'am eh <laughs> to da maryam <laughs> to julia lazarus gresham ita ce wadda ta hada ko kuma ta jagoranci shirin kamar yadda aka ji sai injiniyan mu ne thomas ah, abdulaziz adili toran ya hada mu a facebook live ni usman ahmad kabara a madadin solomon jack da shi ma ya taimaka don ganin facebook live ya kammala nake hmm. cewa mu zama lafiya